daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim masu sauraro barkamu da arhaka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi-duminsu daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ba labarai. Sai shirin nan na kokun san, bai da shi akwai duniyar mu a yau. Shirinmu na ƙarshe shine Afirka a yau. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi so. da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran masu pezeshkian ya tattauna ta watarho da tukaransa na ƙasar masar da kuma yarima mai jiran gado na ƙasar saudiya shugaban majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakir kalibov ya ce ƙungiyar brics dama ce ta kau da danniyar da amurka take wa kudaden ƙasashen duniya sannan za ku ji cewa shugaban ƙasar rasha vladimir putin zai kawo ziyara aiki a nan birnin tehran nan kusa yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya zanta ta tare da shugaban ƙasar masar abdul fatah assisi inda suka taya juna murnar tahowar sallah babba shugaban ya bayyana cewa ƙasar iran tana da tsari na makwabta farko don haka ne take ƙara kyauta da dangantaka da ƙasashe makwabta da kuma musamman ƙasar masar kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa a wata wayar tarho ta daban shugaban ƙasar ya zanta da yarima mai jiran gadon ƙasar saudiya kuma firayim ministan ƙasar muhammad bin salman inda ya taya shi murnar zagayowar ranar sallah babba sannan suka yi maganar ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu duk tare da bambance-bambancen ra'ayi da ke tsakanin ƙasashen biyu dangane da yadda za a warware matsalar falastinawa ƙasashen biyu sun buƙaci a kawo ƙarshen kisan kiyashi a gaza a kuma isar da kayakin abinci da gaggawa shugaban majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakar kalibaf wanda yake ziyara don halartar taron brics a ƙasar brazil ya bayyana cewa ƙungiyar brics wata dama ce ta kaucewa don da da kuma baba kenan da amurka take wa wasu kudaden wasu kasashe kalibaf ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da shugaban majalisar dokokin kasar brazil doi aklu lomobre a gefen taron shugabannin majalisun dokoki na kungiyar brics wanda ke gudana a halin yanzu a birnin brazil na kasar brazil kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugaban majalisar dokokin kasar yana faɗar cewa ƙasashen iran da brazil suna da wato fahimta iri guda dangane da 'yanci da kuma zaman 'yantacciyar ƙasa don haka tare da wannan ana iya gina dangantaka ta wato bunƙasa tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu tare da wannan fahimtar golibov ya ƙara da cewa abu mai muhimmanci a tattalin arziki wanda ƙasashen biyu suka fara ƙarfafawa juna a tsakanin shi shine wato abin da ya shafi noma da kuma musayar harkokin kasuwanci ya kuma kara bayyana cewa ganawarsa da ministan harkokin noma na ƙasar brazil da farko wato ƙasashen biyu ya kamata su bunƙasa kwamitin tattalin arziki da ke ƙasashensu don tafiyar da duk al'amuran da suka cimma wato yarjejeniya a kansu mai bawa jagoran junju hali musulunci shawara akan al'amuran siyasa ali shamkhani ya sake tabbatar da cewa ƙasar iran ba za ta dakatar da aikin tace makamashin uranium kamar yadda gwamnatin ƙasar amurka take so ba sannan ya ƙara da cewa ƙasar tana ƙoƙarin sake gabatar da wata shawara ta daban ga ƙasar ta amurka ali shamkhani ya faɗa wa tashar talabijin ta almadin ta ƙasar lebanon a wata hira da ta haɗa su a jiya laraba ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu dai suna rubuta wata shawara ga gwamnatin ƙasar amurka dangane da hakan shamkani ya ƙara da cewa wasiƙar da amurka ta aika wa tehran ba ta ambaci batun ɗaukewa ƙasar takunkuman tattalin arziki ko kaɗan ba ya kuma soki gwamnatin ƙasar ta amurka saboda rashin kawo wannan batun a wasiƙar da ta rubutawa tehran duk da cewa ta san hakan yana da matukar muhimmanci ga gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran jakadan ƙasar iran a moscow ya bayyana cewa shugaban ƙasar rasha vladimir putin zai kawo ziyara aiki a nan birnin tehran nan ba da dadewa ba kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya ƙara da cewa ƙasashen biyu sun ƙulla yarjeniyoyi masu yawa a tsakaninsu daga ciki hadda masu dogon zango kazim jalili ya bayyana a yau alhamis kan cewa ƙasar rasha ce ƙasa tilo wacce ta zuba jarin dala amurka biliyon takwas a ɓangaren gas da man fetur a ƙasar iran kuma ya zuwa yanzu ta kashe dala amurka biliyon biyar a cikin ƙasar banda haka za ta kashe kuɗaɗe don kammala layin dogo wacce ake kira hanyar arewa zuwa kudu banda haka rasha za ta fara tura ɗanyen man fetur daga rasha zuwa iran don sai da shi ga ƙasashen da rasha ta sayarwa sana'a halin yanzu dai bankunan ƙasashen biyu suna aiki tare don wato ayyukan musayar kuɗi tsakanin ƙasashen biyu wanda zai ba wa mutanen rasha kashe kuɗaɗen su a iran tare da katin nan da ake kira miyar. yayin da iraniyawa za su kashe kudaden su a rasha tare da katin nan da ake kira sheta farfeso jibril amin likita kuma tsohon malamin jami'a ya rasu a jiya laraba yana dan shekara 85 a duniya a tarayyar najeriya jaridar daily trust ta najeriya ta nakalto majiyar iyalan mamacin na tabbatar da haka ta kuma bayyana cewa kwamishinan gidaje a jihar adamawa honorable abdullahi prambe ya tabbatar da labarin sannan ya kara da cewa an yi masa salal jana'iza a babban masallacin ƙasa da ke abuja a yau alhamis sannan za a yi masa za a mai da shi gida son na jihar adamawa inda za a rufe shi a rayuwarsa dai farfesa amin likita na zuciya ne sannan malami da kuma shugaban jami'ar maiduguri a jihar borno a wani lokaci ya kuma karantar har ila yau farfesa amin ya rike kujerun ministan ilimi da na man fetur sannan jakadan amurka wato jakadan najeriya a amurka sannan har ila ya yi majalisar dattawa mai wakiltar adamawa ta tsakiya to masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma shirin duniyarmu a yau shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau da wannan kuma muke cewa mu kwana lafiya bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar faransa na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar isra'ila wanda ni tahir amin zan karanta shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa ƙasashe biyu kamfanin dillancin labaran paris today na ƙasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya dage kan cewa gwamnatin ƙasar faransa za ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda hamji isra'ila take kisan kiyashi ko kisan ƙare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran ƙasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamji isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen ƙasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin ƙasar faransa da kuma ƙasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na ƙasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da ƙasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa kafaɗa da kafaɗa da hamci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 Minista harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar falastino ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastino ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin isra'ila take niƙa falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar falastinu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato shi ne hamci ƙasar isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falastinu da aka mamaye anne kilele gendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an nakalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga dangadan don ganin takafu sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman Firayim Ministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai dagulawa wa harmci ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu firayim ministan haramtaccen ƙasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga hamfikar isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa hamci ƙasar isra'ila ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. こうくんさん Bismillahirrahmanirrahim. rahman rahim yau alhamis goma sha biyar ga watan Hordot shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da tara ga watan zulhajjin shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da biyar ga watan yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya masu sauraro ko kun san cewa yau ce tara ga watan zulhajji ranar arafa a kowace shekaran hijira kamariya ko kuma ranar addu'a ga musulmi a a ko'ina yake a duniya musamman ga mahajjata a filin arafa wannan ranar don girmanta wani idi ne duk da cewa ba a kiranta da idi ga musulmi kamar yadda muka sani arafa dai wani wuri ne mai faɗi a kusa da dutsen jabar rahma da ke kudu maso gabacin birnin makka ubangiji yana buƙatar mahajjata musulmi su tsaya na wani lokaci a wannan yinin a arafat sannan su yawaita addu'o'i da kuma roƙonsa bukatunsu don haka ne ma aka hana mahajjata yin azumi don su sami damar addu'a sosai da kuma neman gafarar Ubangijinsu. Don haka ne aka ruwaito addu'o'i daban-daban wanda musulmi za su yi a ranar. Daga cikinsu akwai addu'ar Imam Hussein a.s. na ranar Arafa. Ana buƙatar mahajjata ko kuma musulmi a ko'ina yake a duniya ya karanta wannan addu'ar bayan sallar azahar da la'asar. Ana son mahajjata su riƙa addu'o'i har zuwa magariba ba tare da sallar magariba a Arafa ba. sai su je mash'aril haram wanda bai da nisa sosai daga arafat sai su hada sallar magariba da isha sannan su yi shirin kammala ayyukan hajji wanda suka rage da fatan allah ya karbi addu'o'inmu a wannan ranar. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1388 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan zulhajjin shekara ta 60 hijira kamariya muslimu dan akilu na abi talib dan amin imam hussein alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya shahada a hannun ubaidullah dan ziyad a birnin kufa kafin haka dai a lokacin da imam hussein salam yake zaune a birnin makka na watanni kimanin hudu bayan ya fice daga birnin madina a ɓoye saboda baya son yi wa yazid dan muawiya a mutanen kufa da dama sun aiko masa da wasiƙu inda suke kiransa da ya zo kufa ya jagorance su don yaƙar sarki a zalumi daga cikin sarakunan bani umar umayya wato yazid dan muawiya mutanen kufa sun aika wa imam hussein alayhi salam wasiƙu wa'anda suka kai dubbai a lokacin da wasiqun suka yi yawa imam hussein alayhi salam ya tada muslimu dan aqilu dan aminsa zuwa birnin kufa don ya tabbatar da gaskiyar abin da wa'annan bi mutanen kufa suke faɗa a lokacin da muslimu dan akilu ya isa kufa da farko dubban mutane sun tarbe shi sun kuma yi masa bai'a a madadin imam hussein alayhi salam amma bayan da ubaidullah ɗan ziyad ya zama walin kufa ya tsoratar da su da sojojin yazid wa'anda suke zuwa kufa daga sham sannan ya sayi wasu da kuɗaɗe masu yawa sai suka watse suka bar muslimu ɗan akilu shi kaɗai a cikin garin da ya kasance baƙo ne a kuma cikin dare bai san inda zai je ba da ƙarshe dai muslimu ɗan akilu ya faɗa hannun jami'an tsaron ubaidullah ɗan ziyad wanda ya sa aka jefa shi daga kan bene na gidan gwamna ya fada ƙasa ya yi shahada a rana irin ta yau. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta wato 15 ga watan hurdot shekara ta 1942 hijira shamsiyya a lokacin da mutanen iran suka fahimci cewa jami'an tsaron sarki sha sun kama imam khomeini kutisa sirruhu a cikin dare a gidansa a kum kuma suka tafi da shi teran daga kum bayan 'yan kwanaki da wani jawabi mai zafi da ya yi a ranar ashura a makarantar feziya da ke birnin kum sai suka fito zanga-zanga a birnin kum din da kuma sauran birane a kasar suna neman a sake shi bayan haka jami'an sojojin sha su yi dirar mikiya akan masu zanga-zanga a garin kum inda suka kashe dubbai daga cikinsu wannan zanga-zangar dai wacce ake kira bakar juma'a ta sha biyar ga watan hordot ita ce masomin rigima tsakanin malaman addini da kuma sarki sha a ƙasar iran wanda ya ɗauki kimanin shekaru goma sha biyar ana fafatawa tsakanin mutanen iran masu goyon bayan malaman addini musamman imam khomeini kudisa sirruhu da kuma sarki sha har zuwa ranar 22 ga watan bahman shekara ta 1357 hijira shamsiyya ranar da aka ba da sanarwar faduwar gwamnatin sarki sha da kuma kafa jamhuriyar musulunci a nan ƙasar iran masu sauraro ko kusan cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan yulin shekara 1967 miladiya aka fara ɗaya daga cikin manya-manyan yaƙe-yaƙe mafi girma tsakanin Kasar isra'ila da ƙasashen larabawa sojojin Kasar isra'ila sun yi wa ƙasashen masar jordan da kuma siriya bazata inda suka keta kan iyakokin ƙasashen uku suka kuma wargaza dukkanin jiragen yakin kasashen sannan sojojin ƙasa na hamji ƙasar isra'ila suka mamaye yankin sina na ƙasar masar daga ciki hadda mashigar ruwa ta suez sannan suka mamaye yankin Tudangola na ƙasar Siriya, sannan ta jodan kuma Yahudawan sun mamaye gabacin birnin Kudus, sannan Yahudawan suka yadda da tsakaita budewa juna wuta a cikin kwanaki shida kacal. Hanyar ƙasar Isra'ila ta gudanar da wannan yakin ne tare da taimakon hukumomin leƙe asiri na ƙasashen Amurka da Burtaniya. sai dai bayan wannan kayan da kasashen laraba suka sha kasar masar da syria sun yi wa hamshi kasar isra'ila bazata a cikin watan oktoban shekarar 1970 miladiya inda sojojin masar suka tsallaka mashigar ruwa ta swiss sun kuma kwace wani bangare na yankin sina daga hannun hamshi kasar isra'ila sannan kasar syria kuma ta kwace wani bangare na tuddan golan daga hannun sojojin hamshi kasar isra'ila shirinmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kamu muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan halayyar fuska biyu ta ƙasashen turai akan batun Gaza da kuma wato rawar da suka taka tsawon tarihi da yadda suke nuna riya a cikin duk wani abu da ya shafi al'ummar falasɗinu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. siyasar 'yan sahiyoniya ta yi nasara saboda shugabannin da ake da su a wannan yankin sun haɗa kai da su ba kuma dukkanin shugabannin ba <clears throat> saboda wasu daga cikin shugabannin da ake da su a wannan yankin sun haɗa kai da su da kuma kafafen watsa labarunsu masu yi wa 'yan sahiyoniyar rakiya da ba su dubban dalilai da halatta musu abin da suke yi na laifukan yaƙi a kan al'ummar falasɗinu waɗannan irin shugabanni da suka sayar da lamirinsu ga shaidan ta hanyar yin watsi da duk wani abu mai suna kishin ƙasa da addini da ma wani abu da ya shafi 'yan adamtaka su ne ƙashin bayar nasarar da a zahiri haramtaccen ƙasar isra'ila take ganin ta samu na barnar da take yi a cikin inu musamman ma dai a gaza da jefa al'ummar wannan yanki cikin mummunan yanayin da a hakikanin gaskiya duniya ta daɗe ba ta taɓa ganin ɗan adam a cikin wahala da ibtila'i irin wannan ba wanda kirkira ce ta dan adam tun da yarjejeniyar psychopico da kuma alkawalin belford zuwa raba falasɗinu gida biyu tsakanin 'yan sahiyoniya da falasɗinawa duk ƙasashen turai sun tabbatar da cewa suna da fuskoki biyu idan ana maganar mutanen wannan yanki da kuma falasɗinu musamman dukkanin matakan da ƙasashen na turai suke ɗauka a kan wannan batu da suka hada daga mashigar ruwan swiss a yakin da aka yi na shekara ta 1956 da kuma na kaba wato bala'i na biyu da ya afka falasdinawa a shekara ta 1967 da haramtaccen kasar isra'ila ta murkushe sojojin larabawa duk kasashen turawa sun tabbatar da cewa 'yan sahayoniya ne abokan ƙawancensu waɗanda waɗannan kasashen na turai suke nuna cewa ba da falasɗinawa balle kuma sauran ƙasashen yankin ɗan sauyin da aka samu a bayan nan wato bayan guguwar a ƙasa na shekara ta 2023 na matsayar wasu ƙasashe na turai yana da dalilai guda biyu da farko dai waɗannan ƙasashen na turai daga shekara ta 2023 wato bakwai ga watan oktoba sun yi magana da harshe ɗaya na cewa suna goyon bayan haramtaccen kasar isra'ila sannan kuma suka ba ta dukkanin wasu makamai da da'aba take bukata domin ta ci gaba da yaƙi to abin da ya faru a cikin 'yan makonnin bayan nan na sauyin da aka samu a kan magana da suke furtawa kamar yadda muka faɗa na dalilai guda biyu na farko shine girman barnar da haramtaccen kasar isra'ila take yi a fili a duniya babu wanda zai iya fitowa ya goyi bayan ta a fatar baki hatta amurka da ta zurfafa ta zakalkale wajen kare haramtacciyar ƙasar isra'ila wasu daga cikin jami'anta suna kiran abin da take yi da cewa kisa ne illa iyaka suna waskewa su ce falasinawa ne suka jawo wani abu ma da ya fito fili shine yadda wani tsohon jami'in gwamnatin biden na amurka ya fito ta kafin watsa labaru ya ce isra'ila tana tafka laifukan yaƙi a gaza matthew miller wanda ya yi aiki a matsayin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka daga shekara ta 2023 har zuwa lokacin ƙarshen gwamnatin joe biden shine ya fito ta kafar watsa labaran amurka ya faɗa cewa isra'ila ta tafka laifukan yaƙi da aka yi masa tambaya to mila me za ka ce akan gaza sai ya ce an yi ta samun saɓani dangane da yakin gaza a cikin fadar white house saɓani kuma manya da ƙanana wani lokaci saɓanin ya yi girma wani lokaci kuma ya yi ƙasa kan yadda za a kare dangantaka take tsakanin amurka da haramtaccen ƙasar Isra'ila duk da abin da take aikatawa na laifuka amma mila ya tabbatar da cewa haramtaccen ƙasar isra'ila fa ta tafka laifukan yaƙi wanda babu shakka a cikin hakan abin da ya faɗa wa tashar sky news kenan da aka tambaye shi akan kome ya sa a lokacin da yake kan mulki gwamnatinsu ta joe biden bai fito ya faɗi cewa isra'ila tana laifi ba sai ce idan mutum yana cikin gwamnati ba bayyana ra'ayinsa na ƙashin kansa yana bayyana ra'ayin gwamnatin amurka ne hakanan kuma ya ce aikin mai magana da yawon gwamnati to ko dai yin magana da sunan shugaban ƙasa wato ra'ayin shugaban ƙasa zai faɗa ko kuma gwamnatin ƙasar amma idan mutum ya fice da gwamnati to zai iya faɗar ra'ayinsa. wannan shine abin da ya sa turawan suke fitowa suna magana ta fatar baki akan isra'ila da yi mata matsin lamba a wannan karan hatta ƙasar jamus ta bi sahun masu yin suka ga babbar ƙawarta isra'ila wacce tun da aka ƙirƙiri wannan haramtaccen ƙasa jamus ba ta taɓa buɗe baki ta soke ta ba duk abin da isra'ila take yi a kan falasɗino a cikin kusan shekarun nan da ta a wurin jamusawa daidai ne suna yin kafara ne su jamusawan kenan Akan laifukan da 'yan nazi na jamus suka yi a kan yahudawa ta hanyar kau da kai akan duk laifin da haramtaccen ƙasar isra'ila take tafkawa akan al'ummar falasɗinu suna tsoron idan suka yi suka kar a ce musu waɗancan 'yan nazin ne suka dawo ko kuma sun ɗauko ra'ayinsu to su ma a wannan karan wato jamusawan da sun shiga wannan saho na munafunci na wasan kwaikwayo wanda faɗar da suka yi ta cewa abin da aka yi a gaza musamman ma dai harin da haramtaccen kasar isra'ila ta kai akan wata makaranta ba daidai ba ne shine ke tabbatar da cewa wasan kwaikwayo ya cika abin mamakin kuma da ma ban dariya a lokaci ɗaya shine da tel aviv ta fito ta zargi paris da cewa ta shirinta yakin salibu a kanta wato irin yakin nan da turawa suka zo suka yi a yankin nan na gabas ta tsakiya da sunan addini duk da cewa dai ba addinin ya kawo su ba to yanzu isra'ila ce take zargin faransa da cewa yanzu ita ma ta shelanta yakin salibu a kanta ta kuma zargi london da cewa tana nuna mata ta'asubanci london wacce da bakinta da hannunta da ƙarfinta aka ƙirƙiri haramtacciyar ƙasar isra'ila kai ita ce ma uwa makarbiya ta samar da wani abu mai suna isra'ila a wannan yanki duk duniya ta san rawar da ministan birtaniya wato firaministan ta na yanzu da kuma matarsa bai hudiya suke taka wajen baiwa 'yan sahiyoniyar kariya da taimako a wannan yakin da ake yi tun daga farmakin a ƙasa har zuwa yanzu waɗannan ƙasashen na turai ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimakawa 'yan sahiyoniya da dukkanin abubuwan da suke bukata su ci gaba da tafka laifi a kan al'ummar falasɗinu shugaban ƙasar faransa ya fita cewa wai yammacin turai za su rasa mutuncinsu a duniya idan suka kyale haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da yin abin da ta ga dama a gaza kai kace ya mance shi ɗin ne dai da kansa ya kitsa wa gwagwarmayar labanan makarkashiya kuma shi ɗin ne dai ya aiko da jiragen ruwa na yaƙi da na leƙen asiri suka rika kare haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rika harbo makamai masu linzami da ake harbawa da gaima to dalili na biyu kuwa da ya sa kasashen turan suke fitowa suna daɗin baki a yanzu ko suna sukar haramtacciyar ƙasar isra'ila a zahiri shine ra'ayoyin 'yan ƙasashensu na turai da suka rika cika tituna da zanga-zanga da yin tofin alatsi ne akan isra'ila da duna rashin yarda su akan kisan kiyashin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take yi wa falasɗinawa 'yan siyasar turai ɗin kuwa sun kwanar sanin cewa rashin amsa kiran bukatun 'yan ƙasarsu zai sa su yin asara mai yawa a fagen siyasa in ba yanzu ba a nan gaba wannan shine dalilin da ya sa kasashen na turai suke yin magana mai zaƙi hatta wasu ra'ayoyin da aka ɗauka na mutanen kasashen turai suna nuni da cewa bai ma kamata ya ƙirƙiri haramtacciyar ƙasar isra'ila ba kuma yakin da take yanzu akan falasɗinu ita ce ta haifar da shi ba laifin Falasɗina ba ne babu wani ɗan siyasa da zai kau da kai daga ra'ayin mutanen da yake mulka irin wannan duk kuraren da turawan suke yi suna magana ne fa akan shigar da abinci cikin gaza ba fa wai a kawo ƙarshen yakin ba kisan kyashin da ake wa falasina wadda cewa ba su fito suka nuna goyon bayan shi ba a baki amma ba shaida su ba amma a aikace suna ba da duk taimakon makamai da za su iya yi hakanan kuma bayanai na sirri to masu sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hafsatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. África, a eu. É Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da ke cewa jami'an tsaron Najeriya sun yi nasarar kashe mayakan ƙungiyar Boko Haram da na Da'ish ko ISIS da harin bazata da 'yan bindiga suka kai kan sansanin sojin najeriya da ya sanadiyar mutuwa da jikatan sojojin kasar gami da ƙarin wasu tashe hankula a ƙasar ta najeriya a lokutan baya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rundunar sojin najeriya ta sanar da cewa ta kashe mayakan boko haram 60 da kungiyar is a yammacin afirka ciki har da wani babban kwamanda a yayin hare-hare ta sama da ta ƙasa a yankin arewa maso gabashin ƙasar da ke fama da tashe-tashen hankula tun daga shekara ta 2009 rundunar sojin ta ce da sanyin safiyar juma'a ta kai hare-hare guda biyu kan sansanonin 'yan boko haram da aswa kuma ta halaka mayakan kungiyar boko haram da dama a lokacin da sojojinsu suka kai harin a sansanin da ke ƙauyen bita na jihar borno a arewa maso gabashin najeriya kusa da kan iyaka da ƙasar kamaru sanarwar ta ce harin da sojojin suka kai a bita ya yi sanadiyar kashe 'yan ta'adda akalla 60 wasu majiyoyin leƙen asiri guda biyu sun shaida wa kamfanin dillancin labaran afp cewa an kai hare-hare ta sama a sansanin 'yan boko haram a bita da kuma ƙauyen karito da ke kusa da kan iyaka da nijar a ranar juma'a ɗaya daga cikin majiyar ta ƙara da cewa mutane 60 ne suka mutu a harin na bita yayin da har yanzu babu cikakken bayani kan harin na karito wanda ke nuni da cewa adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa kuma an kashe fitaccen shugaban 'yan ta'adda bugu da ƙari sojojin najeriya sun kuma kai hari a sansanin 'yan boko haram da ke garin kukawa da ke gaban tekun chadi inda suka kashe wani fitaccen shugaba da mukarrabansa a cewar wata sanarwa ta daban sanarwa ta ce sarki abu fatima kwamandan boko haram a yankin kukawa ya samu rauni a wani artabu da suka yi da sojoji an kuma kashe mataimakinsa da sauran 'yan ta'adda a rikicin abu fatima dai na cikin jerin sunayen da sojojin najeriya ke nema ruwa a jallo inda aka bayar da takucin naira miliyan 100 kwatankwacin dalar amurka 62,500 ga duk wanda ya bayar da bayanin da zai kai ga kama shi waɗannan hare-hare dai wani gagarumin ƙwarin gwiwa ne ga sojojin najeriya waɗanda suka yi hasarar sojoji da dama a hannun ƙungiyoyi biyu a watannin baya-bayan nan mayakan sun kai hari sama ga sansanonin soji goma sha biyu a cikin watanni biyu yayin da baba gana umar zulum gwamnan jihar borno a watan da ya gabata ya koka da koma baya da sojoji suka samu a yakin da suke yi da 'yan ta'adda waɗanda suka mame tsibiran tafkin chadi dajin sambisa da tsaunin mandara da ke kusa da kan iyaka da ƙasar kamaru wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi ne sun kai wani hari na bazata da sanyin safiyar litinin a sansanin sojin najeriya da ke jihar borno a arewa maso gabashin najeriya maharan sun kashe sojoji da dama wasu kuma sun bata sun kuma kwace makamai da alburusai a cewar majiyoyin tsaro da kamfanin dillancin labaran rotis ya nakalto an kai hari ne a sansanin bataliya ta musamman ta 153 da ke yankin merte 'yan bindigar sun yi wa wurin ƙawanya ne ta hanyar amfani da babura da kuma motocin soji dauke da muggan makamai wani sojan da ya tsallake rijiya da baya ya bayyana cewa an tilasta wa sojojin najeriya janyewa zuwa wani babban sansani na runduna ta musamman ta 24 da ke yankin dikwa makwabciyarta inda suka sake haduwa suka kaddamar da farmakin da ya ba su damar sake kwace sansanin da aka kai musu harin sojan wanda ya buƙaci a sake sunansa saboda dalilai na tsaro ya ƙara da cewa an kashe sojoji da dama a yayin harin yayin da wasu kuma aka kama su yayin janyewar har yanzu dai ma'aikatar tsaron najeriya ba ta fidda wata sanarwa a hukumance dangane da lamarin ba wani memba na civilian joint tax box cjtv da ke tallafawa sojoji kan ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai ya bayyana cewa maharan sun kwace alburusai tare da kona motocin sojojin najeriya ya yi nuni da cewa ana ci gaba da neman sojojin da suka bata wannan hari dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin najeriya a wannan shekara a daidai lokacin da ake fargabar sake ballowa daga ƙungiyoyi masu tsaurar ra'ayi irin su boko haram da aswa waɗanda suke ƙara dogaro da fasahar zamani da suka haɗa da jiragen sama marasa matuƙa ciki da dasa bama-bamai a gefen hanya a gefe guda kuma sama da mutane 140 ne suka mutu a hare-haren da aka kai tsakanin makiyaya da ke dauke da makamai a tarayyar najeriya rikicin makiyayan wanda ya faru tun ranar 11 ga watan afrilu ya yi sanadin jikatan mutane da dama tare da lalata gidaje sama da hamsin a ƙauyuka da garuruwa da masu shanu da manoma ke zaune kashe-kashen da barnata matsugunai sun faru ne a daidai lokacin da gwamnan jihar filato ya bayyana wasu sabbin matakan tsaro da suka hada da hana kiwo da daddare da kuma safarar shanu a cikin motoci bayan karfe bakwai na yamma gwamnan ya ce kashe-kashen da ake ci gaba da yi ya hada da ayyukan ta'addanci da ya kamata jihar ta tunkare su da karfi domin dawo da tsaro da kwanciyar hankali ga al'umma a cikin wannan yanayi shugaban najeriya bola tinubu ya yi allah wadai da tashe-tashen hankula yana mai bayyana su a matsayin masu tsanani ya mika ta'aziyarsa ga gwamnan jihar filato inda ya buƙace shi da ya samar da ƙarfin da ya kamata domin dawo da zaman lafiya a yankin a baya-bayan nan dai rikici ya karu a tsakanin makiyaya da manoma sakamakon neman shiga da kuma kula da wuraren kiwo a jihohin arewa ta tsakiya inda aka samu sauyin yanayi ta hanyar harkar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da kuma kwace filayen kiwo tun daga shekara ta 2019 rikici tsakanin makiyaya da kungiyoyi masu dauke da makamai ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 500 a yankin tare da tilastawa mutane miliyan 2.2 barin gidajensu najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin afirka da ke fama da hare-haren masu ɗauke da makamai musamman ƙungiyar boko haram da ke yaƙi da gwamnati da al'ummomin yankin a wani rahoto na daban kuma an habarta cewa mutane 26 ne suka mutu sakamakon tashin bam da aka tayar a tsakanin fararen hulan najeriya a kusan ƙarshen watan afrilun wannan shekara ta 2025 rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane 26 ne suka mutu a wani kasamin fashewar bam da aka yi a yankin arewa maso gabashin najeriya lokacin da wasu bama suka tarwatse a tsakanin wasu gungun fararen hula a yankin borno da ke fama da hare-haren ta'addanci lamarin dai ya faru ne a ranar litinin a lokacin da ayarin motocin fararen hula ke tafiya tsakanin garuruwan ran da gamborin gala lamarin da ya sanadin hasarar rayuka da dama kuma mun yankin sun ce an kai hari ne kimanin kilomita 200 daga maiduguri babban birnin jihar borno wannan yankin dai na ɗaya daga cikin yankunan da ake fama da rikicin da ke faruwa a tsakanin gwamnatin najeriya da ƙungiyar boko haram wanda ke yawan amfani da bama-bamai wajen kai hare-hare a cewar shaidun gani da ido motar da aka kai harin na dauke da gungun fararen hula da suka hada da mata da kananan yara a lokacin da fashewar ta afko inda nan take suka mutu hukumomin yankin sun tabbatar da cewa fashewar ta kuma jikata wasu da dama da suka tsira da rayukansu waɗanda aka kai su asibiti domin yi musu magani wannan harin dai ya zo ne a wani muhimmin lokaci yayin da ake cewa maso gabashin ƙasar majiyoyin yankin sun tabbatar da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano musabbabin faruwar lamarin duk da cewa hukumomin ba su bayyana sunayen waɗanda ake ake zargi ba kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin fashewar bom ɗin amma galibi ana zargin kungiyar boko haram ne ko kuma ƙungiyoyin da ke kawance da su waɗanda sukan kai hare-hare kan fararen hula da sojoji ƙungiyoyin agaji da na majalisar ɗinkin duniya sun damu matuka dangane da karuwar tashen hankula a yankin arewa maso gabashin najeriya kuma sun ce wannan tashin bam wani abun tunawa ne mai raɗaɗi cewa fararen hula na ci gaba da biyan farashin wannan rikici idan dai ba a manta ba najeriya na cikin mawuyacin hali inda miliyoyin mutane suka rasa muhallinsu sakamakon tashe-tashen hankula gwamnatin najeriya na ci gaba da karfafa matakan tsaro a waɗannan yankuna amma har yanzu akwai gagarumin kalubale wajen kawar da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a wani rahoto da gidan talabijin na aljazira ya watsa a ranar 26 ga watan maris na wannan shekara ya bayyana cewa an samu mace-mace da jikata a wani hari da aka kai kan wasu ofisoshin sojoji biyu a najeriya akalla sojoji goma sha biyar ne aka kashe a wani hari guda ɗaya da wasu da ake zargin mayakan islama ne suka kai kan wasu sansanonin soji biyu a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya da sanyin safiyar talata ne wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani sansanin soji da ke yankin wajerko a jihar borno inda suka kona kayan sojoji tare da kwace makamai da dama kamfanin dillancin labaran Reuters ya watsa rahoton cewa harin bazata ya yi sanadiyar mutuwar sojoji hudu ciki har da kwamandan a yankin tare da jikata wasu da dama.